wannan karin za mu tattauna ne akan karamtar nauyin jarirai. Wai me ke sa jariri yin karamtar jiki? Da farko dai karamin nauyin jariri, jariri ne da ya fuskanci tsumburan girma a cikin mahaifa. An haife shi a lokaci amma bai da nauyi na wanda aka haifa a lokaci. Nauyi ƙasa da kilo biyu da rabi. To menene ke kawo hakan? Ya Akwai dalilai da dama. Misali, macen da ke da hawan jini a lokacin juna biyu, macen da ke da cuta mai mai tsanani kamar cutar oda kun san jaririn cikin yana samun dukkan sinadaran gina jiki na mahaifa ta hanyar igiyar cibiya in akwai matsalar jijiyoyin jiki kamar cutar oda cutar sukari abubuwan da yaro ke samu bai yiwuwa yadda ya kamata bai samu jini isasshe abincin gina jiki isasshu kenan bai bashi damar girma uwar in ba ta cin abinci masu kyau jaririn zai samu tsumburar girma akwai rashin jini uwar ba ta da isa isasshen jini don kanta ma balle ma ta ba wa jaririn jaririn zai samu kaɗan sai a same shi da ƙaramin nauyi ta yaya ake ɗaukan nauyinsu ana ɗaukan nauyin shi kamar yadda ake ɗaukan nauyin ɗan bakwanni muna ɗaukan nauyin shi tun haifuwarsa muna yaƙi da kar da ya ɗau sanyi muna yaƙi da kar da ya yi rashin sukari a jiki na gaugawan sa shi ga nono da kuma ɗaukan matakan tsabta kafin ɗaukan shi to wai jaririn mai fama da karamtar jiki zai iya yin jiki ne daga baya? Ya danganci hawar da tsumburan girmar da ya yi a ciki. Akwai wanda ke warwarewa da wuri, amma in tsumburan girman ya kazamce da wuya ya warware. Akwai wani yaro yanzu ya kai shekaru goma sha biyar zuwa goma sha shida har yanzu yana tare da wannan matsalar na tsumburar girma. Ta ya ake gane shi? Yaro ne bai da jiki amma yana bunƙasa. Bai jiki kafafun shi su jarirai ne kuma ga katon kai amma lafiyar shi lau. To wai wannan abun zai iya taɓa ƙwaƙwalwar yaron ne zuwa gaba? A likitar jarirai duk abin da muke yi don kada ya bar wa jaririn shaida daga baya. Bashi nono yana da kyau ga ƙwaƙwalwarsa. Yaƙi da ɗaukan sanyi in yana jin sanyi ya je ga ƙwaƙwalwar shi bai kamata ba. Kun san jijiyoyin ƙwaƙwalwa in sun lalace babu gyara. Shi yasa muke ɗaukan dukkan matakai tun haifuwar jariri. dela la naissance, on sait comment éviter